فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين kuma wallahi tabbas za mu ba dukkan halitta labarin ayyukansu waɗanda suka aikata a duniya a bisa ilimi daga gare mu muna sanar da ayyukansu gaba ɗaya babu abin da yake ɓuya daga gare mu kuma babu lokacin da ba ma nan